أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد yanzu za a tashe mu bayan mun mutu mun wannan tashi da kuma dawowar rayuwa ga jikunanmu bayan sun ruɓe ba abu ne mai yiwuwa ba ba zai taɓa faruwa ba